بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala a wannan yammaci na litinin wanda ke shine yammaci na goma sha ɗaya ga watan jimada saniya a wannan shekara ta 1431 yammacin da daidai da 24 ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma miladiya za mu ɗora a karatun da muke na wannan littafi usulul iman a wannan unguwa ta kwakungu cikin garin mina fadar jihar neja wannan shine darasinmu na goma ko darasi na darasi bakwai a wacan daura yanzu muna darasi na uku darasi na goma kenan a karatunmu na jiya mun doli ne a kan karatun shekaran jiya na abin da ya shafi imani da kaddara a inda muke cikin babul imani bil qadar inda malam imana bayanai ta da ya koro mana taska ta hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ayoyin alkur'ani mai girma da cewar fa an riga an kammala komai da abin shurutul arkan arkanul imani bil qadar da kuma fa'idojin da mutum zai samu wurin yin imani da kaddara da kuma a takadir da aka yi a takadir ya kasu kashi nawa kashi biyu akwai a takadir al'am akwai a takadir al’as khas a takadir al'am shine gamamman al'amari da Allah ta'ala ya kaddara al'amurra da Allah ta'ala yi wanda yake suke gudana a ƙarƙashin kulawarsa wanda yake wannan bayanin sa yana cikin Allahul Mahfuz wa kullu saghirin wa kabirin mustata wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha kullun fi kitabin mubin ma farratna fil kitabi min shay innahu laqawlu abun nan yake cewa innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun aga duk wanda yana nuna mana cewar alkurani yana cikin lawal mafuf kuma lawal mafuf shine abin da Allah ta'ala ya kammala bayani a cikin shi baki daya sannan kuma muka zuwa a taqdirul khas yadda Allah ta'ala ya gudanar da al'amuran shi bantattu wannan da yake akwai wanda yake banci kowace shekara shine a takadir sanawi wanda yake yin shi cikin daren lailatul qadari da Allah ta'ala ya ce fiha yufraqu kullu amrin hakim akwai kuma a takadirul umuri wanda ake wa mutum a tsawon rayuwarsa kun gane maganar wannan kuma ana shi ne tun mutum yana mahaifa akwai a takadirul yaumi wanda Allah ta'ala yake a kowace rana kulla yaumin huwa fi sha'an yanzu mu tashi maganar ibnu qayyim rahimahullah malai yake cewa qala ibnu qayyim rahimahullah لما ذكر هذه الأحاديث وما في معناها قال فهذا تقدير يومي والذي قبله تقدير حولي والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مفقة والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكل واحد من هذه التقدير كالتفصيل من التقدير السابق وفي ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته وزيادة تعريفه الملائكة وعباده وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه ثم قال فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر الصادق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال ولا يوجب الاتكال عليه بل يجب الجد والاجتهاد ولهذا لما سمع بعض الصحابة رضي الله عنهم ذلك قال ولهذا لما سمع بعض الصحابة رضي الله عنهم ذلك قال ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن وقال أبو عثمان النهدي لسلمان لأنا بأول الأمر أشد فرحا مني بآخره وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيأه ويسره للوصول إليها كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من أعظم من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بها الإمام ابن القيم babban malami ne wanda yake ɗalibi ne na ibn taymiya mun gane wannan da ke ko ɗalibin shekul islam ibn taimiyya ne ba ɗalibi na nesa ba ɗalibi na kusa sosai da sosai ɗalibi ne na kudda da kud Allah ta'ala ya haskaka zuciyar bawan Allah nan ya bar wa duniyar musulunci gado na littafai masu tarin yawa daga cikin littafansa akwai as-sawa'iqul mursala fi raddi alal jahamiyyati wal mu'attila akwai ijtima'ul jiyushin islamiyya akwai annuniya ta ibn qayyim wanda yake wannan ba ta da yawa baiti dubu dubu na baiti dubu biyar ce da ɗoriya da ɗari takwas da wani abu gaba ɗaya da nunin ta ƙare nunin ɗin kuma makasura rawi ɗinta duk nunin ne daga cikin littafansa akwai zabil ma'ad fi hadi khairul ibad ma'ana yana da littafai sosai da sosai littafai ne masu karfin gaske akwai tuhfatul maulud tuhfatul wadud bi ahkamil maulud littafin da ya rubuta ma ɗansa a lokacin da mai ɗakin shi ta haihu ba shi ma da abin da za a yi wa mai jego kunun kanwa kun gane maganar sai ya rubuta ma yaran wannan littafi tuhfatul maulud tufatul wadud bi ahkamil maulud anan ya bada da hukunce-hukuncen haihuwa jariri da waye da waye duk abubuwan da ake bukata littafin qaim ne sosai da sosai na san ana samun shi ma anan kasuwanni sosai da sosai yana da kyau sosai akan abin da ya shafi aqiqa da duk waɗansu al'amura da ke da wannan da sanya suna da sauransu littafin gaskiya qayyim ne sosai da sosai kama alifihi ibn al-qayyim رحمه الله تعالى قال ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذه الأحاديث ابن إمام محمد بن عبد الله كيتشوا ابن القيم الله تعالى يمشي رحمه ياتي لما ذكر هذه الأحاديث a lokacin da ya ambaci waɗannan hadisai da muka ambata waɗannan hadisai idan muka koma ta baya wane ne hadisin farko hadisin abdullahi dan abbas kulla yawmin huwa fi sha'an an maka daɗayin sama sai wani hadisi na qatada ibnu da'ama as-sadusi da yake magana ta tanzul malaikatu ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr an maka daɗayin sama fa sai hadisi abdullahi ibn umar kulli shay'in bi qadri hasal ajuz wal kayf an maka daɗayin sama fa Huzaifatu bin Asid wanda yake hadisin ciko ne na Abdullahi dan Mas'ud hadisin inna ahadakum yujma'u khalquhu fi bakon ummihi in maka da ɗayan sama fa maganar abu is abin nan ishaq bin rahawaya an maka da ɗayan sama fa hadisin annabi abin nan annabi adam alaihi salatu wassalam da Allah ta'ala ya shafi gadon bayansa da damansa kun gane maganar shi ne malai yake cewa al-imam ibn qayyim ya ce lamma zakara hajji al a lokacin da ya ambaci waɗannan hadisai wa ma fi ma'anaha da abubuwan da ke kunshe cikin ma'anar waɗannan hadisai din qal sai mun qayyim yace yanzu an samu qala guda nawa guda biyu da qala ibn qayyim rahimahullah lamma zakara hadhihi al-ahadith wa ma fi ma'anaha qal suka ce qala ta biyu an samu tikrar ne an maimaita ta ne li fasli domin an samu tazara tsakanin qala ta farko da qala ta biyu a fannin balaga suna maimaita kalma irin wannan idan aka samu tsolil fasli ka fahimci wannan akwai eh, farko farkon suratul yusuf annabi su alaihi salatu wasallam yake cewa inni ra'aitu hada ashara kawkaban wa shamsu wa shamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin kaga sai sake maimaita lafazin ra'ait saboda abin da yake so ya faɗa shine li sajidin amma da ya faɗa sai sake maimaitawa ne abin nan ra'aytu ahada ashara kawkaban ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara sai ce ra'aytu li sajidi sai sake mai talafazin ra'aytu saboda mai lutul al an samu tazara tsakanin ra'aytu ta farko da ra'aytu ta biyu dan yana so ya ce maganar sujada ne qala yace fa hadha taqdirun yawmi wannan da muke bayani akan shi shi zai nuna mana taqdirun yawmi abin nan hukunci na rana guda da Allah ta'ala yake wanne kenan wani hadisi wani hadisi hadisi abdullahi dan abbas ko hadisin kulla yawmin huwa fi sha'an wallazi qablahu taqdirun hawli hadisin da yazo kafin wannan hadisin na abdullahi dan abbas shi kuma yana magana ne akan taqdirun hawli ko kace ko kace taqdir as-sanawi shine wani hadisi hadisin qatada bin da'ama wallaje qabalahu kadirun umri wanda yazo kafin shi ba na Abdullahi dan Umar ba na Huzaifa buna Asid in ka hada shi da na Abdullahi dan Mas'ud a ga wannan taqdirun umri abinda mutum zai yi a rayuwar shi baki daya tun yana mahaifa ai riga an gama hukunta komai inda ta'alluqin nafsi bihi lokacin da aka sanya mishi rai wallazi qabalahu kazalik inda awwali takhliqihi hakan nan wanda ya zo kafin wannan shi ma irin wannan hukuncin yake ɗauke da shi inda awwali ta khaliqihi lokacin farkon halittarsa wa kaunihi mudga da kuma kasancewar shi yana gudan tsoka wallazi qabalahu ma'ana wannan da yana waɗannan wallazi qablahu taqdirul umri shi taqdirul umri shi ne hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda yake shi ke da kunshe shi ke dauke da waɗannan al'amura inda ta'alluqin nafsi bihi kun gane maganar ko wallazi abin nan wannan hadisin tana musu ne shi zai Huzaifa buna Asid wallazi qabala shine hadisi Abdullahi dan Umar wanda maka ce shine asali na Huzaifa buna Asid tatma ce ƙari ne akan wancan shi ne ki tawallazi qabala kazalika inda awwali takhliqihi lokacin farkon halittarsa wa kaunihi mubga da kuma lokacin da yake a gudan tsoka wallazi qabala taqdirun sabiqin ala wujudihi wanda ya zo kafin wannan shine hadisin da Allah ta'ala ya shafi ganin bayan annabi adam shi wannan shi ma kaddara ne da Allah ta'ala yi amma ala wujudihi a lokacin akwai shi dan adam din ta ina ta yana fafan annabi adam alaihi salatu wassalam lakin ba da halki samawati wal ard lakin ba da halki samawati wal ard bayan halittar samai bakwai da kasai bakwai kun gano wannan ko ba shi ne Allah ta'ala ya shafi bayan annabi adam ba wallazi qabalahu na farko kenan mun dauko lissafi daga sama wanda ya zo kafin wannan shine takadirun sadiq ala khalqis samawati wal ard shine kaddara wanda Allah ta'ala yayi wanda ya riga halittar samai bakwai da kasai bakwai bi 50000 sana da tsawon shekaru dubu hamsin wa kullu wahidin min hadhi taqdir kowanne daya daga wannan kaddarawa da muka ambata daya biyu kaza kaza kaza in ka kallace ka tafsil kamar ƙarin bayani ne kamar fito da abin fili ne mina taqdir sabiq akan asalin kaddar al'amura da Allah ta'ala yi na farko na lafil mahfuz kun gane maganar mana yace wa fi zalika to fa akan wannan dalilun ala kamali ilmin rabbi Lallai akwai dalili mai ƙarfin gaske da yake nuna mana cikan ilimin Allah madaukakin sarki ilimin shi cikakken ilimi ne wanda yake babu tawaya a ciki yadda ya kawo waɗannan abu fasali fasali filla filla daki daki wannan akwai ilimi a cikin wannan sosai da sosai wa kudratihi da kuma ƙarfin ikonsa akan komai babu abin da zai gaji yake gaji da Allah ta'ala saboda haka baka isa ba abin da Allah ta'ala ya kaddara maka ne abin da za ka yi abin da Allah ta'ala ya kaddara maka shine abin da za ka yi ba ka da dama ka iya fita daga abin da Allah ta'ala ya kaddara maka babu wani abin kuma da zai gagara Allah ta'ala shi yasa Allah ya kaddara komai dole abin da ya kaddara shi za ka tafi a kan shi ne ke cewa wa hikmatihi da kuma karfin hikimar Allah madaukakin sarki wa ziyadati ta'rifihil mala'ika da kuma koruwa akan yadda Allah ta'ala ya bi wa mala'iku bayanin sanin sa su san shi shi din eh shine Allah madaukakin sarki wa ibadahul mu'minin da kuma bayan sa mummunai ya sanar da su bi nafsihi da karan kansa wa asma'ihi da kuma sunayensa ثم قال سنة سيبن القيم يتكبر التشوى فاتفقت هذه الأحاديث في waɗannan ɗimbin hadisai da muka ambata suka yi ittifaki wani za'iruwa da sauran ire-irensu waɗannan hadisai da muka ambata a nan ba wai su kaɗai kenan ba da sauran ire-irensu suka yi ittifaki a kan ala annal qadar sabiqa akan lalle abin da Allah ya kaddara maka na farkon farawa na loin mafu duk abin da Allah ta'ala ya tsara maka zaka kasance a kai rayuwarka za ta ɗoru a kai la yamnu al'amala baya hana kuma ka je ka aiki kamar maganar baya hana ka je ka aiki dan mutum ba zai yiwu ba ya ce ya zauna tunda dai Allah ta'ala ya kaddara dan wuta da dan wuta dan aljanna dan aljanna to shi yanzu ya riga ya zauna kawai wannan zaman da iya yi zama ne akan wata kaddara haka ne ko ba haka bane ta cewa wanda bai yi aiki ba zai shiga aljanna ba eh haka ne ko ba haka bane an kuma yace shi zai shiga tashi uwa duniya ne Allah ta'ala ya riga ya gama bayanin yan wuta da yan aljanna to wannan aikin da ima akan kaddara yi zai zama shaida ne akan wani abu da yake yi ko da aka kaddara mishi da ka baya hana yanki kuma ku lura da kyau akwai wanda ya zauna a masallaci ko a wani wuri a gidan shi ya ce ba zai fita ba ba zai fita neman abinci ba tunda Allah ya kaddara zai ci abinci sai ya ci eh a gaga ba zai yi ba kun dole ya fita ya je nemo amma ya san Allah ta'ala ya kaddara cewar kuma min dabatin fil ardi illa ala Allah rizquha amma a duk da haka ya fita neman abinci bai jira cewar Allah ta'ala ya kawo mai arzikin ba to haka ne duk hanyar rahama mutum zai iya kokarin shi ya bi bin da iya karkashin kaddarawa ne kin bin da yayi shi ma karkashin kaddarawa ce kun gane wannan da kyau ko wala yujibu littikala alai ba zai zama mutum ba zai zama yawa mutum wajibi wai ya dogara akan wannan ba ita shi kan ya dogara in Allah ya rubuta shi dan aljanna ne dan aljanna ne saboda ka yanzu ba ba ruwan shi ba ruwan shi yake halas yake haram haram shine abin da bai zo hannu ba halas shine duk abin da ya zo hannu ga duk mutumin da ya irin wannan fahimtar yayi wa addini mummuna fahimta ita karan wannan fahimtar akan wata kaddara take eh akan wata kaddara yake take Allah ta'ala ya sauke bal yujibul jidda wal ijtihad a'a ai ma wannan bayani da ake zai kara maka kuzari ne wal ijtihad da dagewa wannan ai zai kara maka jiddiya ne ka tahi tsaye sosai da sosai ka tashi haikan ka kara ƙoƙari akan ƙoƙarin da kake da shi na da domin me domin ka ga ka rayu akan tafarkin da yake shine daidai ولهذا لما سمع بعض الصحابة رضي الله عنه domin haka a lokacin da wani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji irin waɗancan bayanai da suka gabata kale ya ce ma kuntu bi ashadda ijtihadan minni al'ana ai ban kasance wanda ya kaina ƙarfin zage dantse kamar yanzu ba babu wani wanda ike ni karfin zage dantse in tsaya cir in cije akan aiki alkhairi kamar yanzu da ya ji me da ya ji waɗancan hadis ɗin kaga bai ce a ah, to tunda an riga an kammala komai shi kuma bari ya je zauna ba sai ce a ah, ai ma yanzu ya samu dama na ya dage sosai da sosai domin aikin da kake yi akan kaddara yake in aikin ma akan kaddara ne وقال أبو عثمان النهدي لسلمان أبو عثمان النهدي la'ana bi awwal al-amri الأمر farahan minni bi akhiri ya ce wallahi kun gani nan tsananin farin ciki na da farkon al'amari ne kenan me farkon al'amari kaddarar da Allah ta'ala ya hukunta tsananin farin ciki na akan farkon al'amari ya fi akan ƙarshensa mana jin daɗin da yake yi a farkon al'amari na kaddarawa da Allah ta'ala yi mishi ya fi ma wanda yake a yanzu kun gano wannan da kyau me yake nufi ya san abin da Allah ta'ala ya kaddara shi ne abin da zai samu kun gane wannan da kyau ko saboda haka yanzu yanzu haka kun hankalin shi a kwance yake nashi kawai shi ne ya kama hanya al bil asbab ka kama hanyar nema shi kenan naka amma arzikin Allah ta'ala ya rubuta maka zaka samu in zaka samu kun gane wannan da kyau ko wa zalika li annahu idza kana qad sabaqa lahu min Allah sabiqa yake cewa domin me ya faɗi magana. maganar yace li annahu idza kana qad sabaqa lahu min Allah sabiqa domin idan wani hukunci ya riga ya gabace shi daga wurin Allah ta'ala na wani hukunci na daban wahayyahu Allah ta'ala ya yi mishi tattalin wannan al'amarin wa yassarahu lil ilaiha ya sauwaƙe mishi hanyar da zai bi ya je ya samu wancan al'amarin da Allah ta'ala ya hukunta mishi kana farhu bi sadiqati sai ya zama na farin cikin shi da asalin hukunci da Allah ta'ala ya yi mishi allati sabaqat lahu min Allah wacce ike ta riga ta gabatu daga wurin Allah ta'ala a'zama sai ta zama ita tafi girma min farahi bil asbab allati ta'ti biha dangane da dalilan da za su biyo baya ai dalilai sai su biyo baya suke yi hanyar da kake bi ai ita ce mataki na biyu ɗoruwa akan me abin da Allah ta'ala ya hukunta maka za ka samu kun gane wannan a akan abin da Allah ta'ala ya hukunta maka za ka samu saboda haka yake cewa farin cikin da yake yi da kwanciyar hankalin da ya samu akan rubutun da Allah ta'ala ya mishi na kaddara shi ya fi mai daɗi akan ma hanyar da Allah ta'ala ya sauwaƙe mishi na ne na hanyar da Allah ta'ala ya sauwaƙe mishi domin ya je ya sami abin da yake nema na karatu ne na arziki na ma ko menene dan Allah ta'ala ya hukunta ni shi yasa ya sauwake maka hanyar da kake bi kun gane wannan da kyau ko saboda kaga akwai kyakkyawan zato da mutum zai yi ma Allah akan yadda ya samu halinsa eh a halin da kake ciki ba za ka yi ma Allah kyakkyawan zato don cewar wannan hanya ita ce ta daidai kuma ga shi Allah ta'ala ya ɗora maka ya ɗora ka kai lalle za ka yi ma Allah kyakkyawan zato sai kuma ka ɗori kana ta addu'a kana addu'a fatir samawati wal ard tawaffani musliman wa alhaqini bis salihin tawaffani wannan ita ce addu'a da mutum zai dinga yi sosai Allah ta'ala ya tabbatar da shi akan tafarki na daidai mana yake cewa wa anil walid bin ubarata qala dakhaltu ala abi wa huwa marid atakhayalu fihi al-maut ya abata أبتاه أوصني واجتهد لي فقال أجلسوني فلما أجلسوه قال بني يا بني هكذا نقول يتشكو يا بني نقول يتفتد يا ونداء كنا eh ina magana kan yani in zaka tsaya ta zaka ya bunai ba za ka ce ya bunai ya ko ya bunai magana ce ko akwai ya ko babu ko akwai ya ko babu ya inda za ka tsaya tsaya za ka yi bunai eh ya bunai innaka lan da fa'amal iman ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره qultu ya abata wa kaifa li an a'lima ma khairul qadri wa sharri ma khairul qadri wa sharri qal ta'lamu anna ma akhta'aka lam yakun li yusibak lam yakun li wa ma ya bunayya إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول awwala ma khalaqa Allahu al-qalama qala lahu fajara fi tilka sa'a bima huwa ka'in ila yawm al-qiyamah ya bunay in mitta wa lasta ala zalik dakhalta wa an al-walid bin ubada gawan wani asar daga wali dan ubada qal wali dan uba da yake cewa dakhaltu ala abi wa huwa marid na je wurin babana wurin mahaifina a lokacin ba shi da lafiya shi wa kenan shi dan kenan yake cewa ya shiga ɗakin baban shi lokacin baban ba shi da lafiya dan yake cewa ata khayalu fihi al-maut ina mai hafashen ma ajali ya kusa in ji dan kenan yadda ya ga mai kenan yadda ya ga rashin lafiya ta yi tsanani shi yake ganin anya ajali ya taso ma baba in ji ɗan saboda haka da ya ga haka faƙultu sai na ce in ji alwalid bin ubara kenan ɗan ya abata asalin shi menene hmm? ya abi ko ya aba ko abati ko waye ko waye ko waye eh ya abati kenan hmm. ya abata wannan a wannan babi kenan mu wuce karanta aji shida ina ya aji shida wannan alistighasa ce ko an nuduba halawai ice ya baba ausini kai mun ce in zuwa in ji mai lafiya kenan yake ce ma mara lafiya yace ke min wasiya kar ga manta irin wannan wasiya fa wasiya ce ta annabawa am kuntu shuhada iz hadara yaqub al maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di haka ya tafi 'ya'yan shi yace da su ma ta'buduna min ba'di me za ku bauta ma bayana in jiwa in ji annabi yaqub alaihi salatu wasalam a cikin 'ya'yan nashi akwai wa akwai kuma wa da sauran ko yawa <laughs> eh ya ce hu zafari da karfi mana <laughs> eh a bayan ya faɗa ce huza ko bunyaminu ko lawi duk ba bawan ya faɗa to shikenan am kuntum shuhada iz hadara ya al maut iz qala li mata ma ta'buduna min ba'di ya tasa ‘ya'yan ya ce mata ta abu min ba'di me za ku bauta ma bayana a wacce aƙida za ku kasance a wannan tafarki za ku tafi a kan me a kan me a kan me rayuwa ke nan. dubi irin tarbiyyar da musu annabi yusuf alaihi salatu wassalam annabi dan annabi shi annabi ne baban shi annabi ne kakan shi annabi ne kakan baban shi annabi ne shi annabi ne baban shi annabi yaquba annabi ne baban annabi yaquba annabi ishaqa annabi ne baban annabi ishaqa annabi ibrahim annabi ne eh ka ji gida kenan malam eh ka ji ka ce me ka ji babban gida malam annabi ibrahim ne abul muwahhidin shine umma inna ibrahim kana ummatan qanata lillah wa lam yakun minal mushrikin bai taba kasancewa daga cikin mushrikai ba bai taba ba kwata-kwata kun gano wannan walam yaku min al-mushrikin shakira li an'ami ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim shine wannan yake ce da baban shi kai min wasiya awsini wajtahidli kuma ka abin nan ka motsa ka ba da himma sosai da sosai wajen yi min wasiyar in jiwa in ji ɗan faƙal sai uban ya ce suni ku zaunar da ni ku zaunar da ni falamma ajilisuhu a lokacin da suka zaunar da shi domin jalasa ya zauna ko ajalasa fa ya zaunar jalasa zaidun zaidu ya zauna ajalasa zaidun amran zaidu ya zaunar da amur kharaja ya fita a kharaja ya fitar aka akharaja min hama a ha ya fitar daga cikin ta kenan ma su lokacin da suka zaune da shi ya ce ya bunai ya kai wannan ɗanawa domin musaghar ne na ibnu ya bunai ba wai ya ɗan ɗana ba ya zama kamar jika a'a ya kai wannan ɗanawa innaka lan tajida ta'amal iman yace lalle kai ba za ka taba samun ɗanɗano na imani ba ɗanɗana test ɗin imani ba za ka taba jin shi ba walan tablugha haqiqatal ilmi billahi tabaraka wa ta'ala ba za ka taba kaiwa ga haƙiƙanin ilimi haƙiƙanin sanin Allah ba hatta tu'mina bil qadri khairihi wa sharri har sai kai imani da duk abin da Allah ta'ala ya kaddara na alheri ne ko na sharri kullum mu idan masifa ta samu mutum nan yake jin cewar kaddara ce amma idan alheri ne baya jin wannan ma wai kaddara ce Allah ya buɗe mishi taskata ilimi taska ta kuɗi taska ta mulki yana fantama wa yadda yake so baya jin wannan ma jarrabawa ce kawai an ɗauki jarrabawa ita ce kare tattalin arziki iyalan shi ba lafiya Allah ya jarrabuwa ne ko ba ka ake cewa ba to wanda ma Allah ya buɗe mai duniyar shi ma Allah ya jarrabe shi ne kowannensu su akan jarrabawa yake wa na bi sharri wal khairi fitina wa ilaina turja'un kowannen su jarrabawa ce kun gane ko fitintunu jarrabawa ne alheri ma jarrabawa ne qultu sai na ce ya abata ya babana wa kefali an a'lama ma khairul qadari wa sharri ya za in san menene alkhairi na kaddara menene kuma sharrinta ya za in san haka eh kun gane tambayar ya za ya gane qal sai uban ya ce yana cikin fa wannan rashin lafiya sai ya ce ta'lamu annama akhta'aka lam yakul yusibak kasancewar duk abin da ya kuskure ka daman bai kasance zai same ka ba duk wani abin da ya kuskure ka sawawun hari aka kawo maka bai same ka ba ka sani dama Allah bai kaddara zai same ka ba sawawun wani arziki ne kana zuwa aka ce yanzu yanzu nan aka gama raba dala dubu dubu ka sani dama Allah bai kaddara za ka samu ba eh, dala dubu dubu nono kenan a kudin Najeriya yanzu dubu ɗari da hamsin da uku sarki zulman ya ce dubu ɗari da hamsin da uku kana wucewa a ce yanzu yanzu na aka kammala ka gana alhamdulillah kowa ya samu ce alhamdulillah dama Allah bai kaddara zan samu ba eh eh ce to lillahi eh kali kusa kuma dama Allah bai kaddara zai samu ba to kun ga wannan jumla da aka ji to haka fa in mutum ya faru haka mutum zai ji shi a jiki ya ce daman Allah bai kaddara zai samu ba shi da kuwa kullum na faɗaɗa su jarraba za a ce Allah ya jarrabuwa ne kuɗin shi sun zube sai a ta kiran wannan jarrabawa amma in ya samu ba a kiran wannan jarrabawa wanda aka ba shi kwamishina ba a cewa Allah ya jarrabuwa ne wanda aka ba na shi minista ba a ce kai Allah ya jarrabuwa ne kun gano wannan da kyau wanda kuɗi suka buɗe mishi gashi nan abin da bahaushe yake cewa wayan ya ɗibi ƙasa sai ga ta zama abin nan saboda shi Allah ya buɗe mai kawai sai ga duk waiwai da ake yi a kasuwa shi kwata-kwata baya jin wannan waiwai ɗin. shi ma jarrabawa yake ciki kamar yadda waɗancan suke cikin jarrabawa haka shi ma wannan yake cikin jarrabawa kowanne jarrabawa yake ciki to shine yake cewa zaka gane ɗanɗananta ne a lokacin da ka san annama aka lalle duk abin da ya kuskure ka lam yakul li yusibak daman bai kasance zai same ka ba da ya kuskure bai same ka ba dama Allah bai kaddara zai same ka ba wa ma asabak duk abin da ya same ka lam yakul li yukhti'ak daman bai zama wanda zai kuskure ka ba duk abin da ya same ka daman bai zama abin da zai kuskure ka ba daman zai same ka kun gane ya bunai yace ya ɗana, inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul lalle ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa har yana gadar rashin lafiya fa maganganun manzon Allah ne suke zuwa mai zuciya sallallahu alaihi wasallam saboda me ya kawo wannan saboda yadda irayu kullum so yake dabi'antu akan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa hata ajali maganganun manzon Allah ne suke zuwa mai kwakwalwa tun da daman su ya dinga karantawa tsawon rayuwarsa kun gane maganar hakan nan in ƙur'ani mutum yake karantawa hakan nan in hadisan manzo Allah mutum yake karantawa hakan nan idan kun tigi mutum yake karantawa Allah ya sauwake kun gane wannan da kyau Allah ta'ala ya sauwake wani lokaci za a yi magana akan wannan za ka ga mutum da ya zo rasuwa yana ta kiran waɗansu abubuwa da suka daɗe mai a kwakwalwa su yake ta maimaitawa Allah shi kiyaye yace na ji ma'aikin Allah tsirrai da aminci Allah su tabbata gare na ce awwala ma khalaqa Allahu al-qalama farkon da Allah ta'ala ya halitta alkalami eh mun ji fasarar wa zai mita Na'am akwai bambanci da abin da farkon abin da Allah ta'ala ya halitta alkalami ne akwai bambanci a fasara ko babu eh yawwa wannan mansubu ne alam fam alam farfiya awwala zarfu zaman kenan awwalu mubtada kun gane wannan wanne na me yake rubuta wanne na kai rubuta awwala ko awwalu awwala mansubu ne alam farfiya awwala ma khalaqa Allahu al-qalama farkon da Allah ta'ala ya halicci alƙalami qala lahu sai Allah ya ce da alƙalamin rubuta ma'ana yanzu ba alƙalmi ba shine farkon halitta ba kenan ba za ka kafa hujja da wannan hadisin ka ce ko da wannan riwayar ka ce alƙalmi shine farkon halitta ba eh kun gano maganar ruwaya alal alal nasbi akan nasaba awwal farkon da Allah ta'ala ya halitta alƙalami qala lahu sai ya ce da alƙalamin rubuta fajara fi tilka sa'a sai alƙalamin ya tafi ya gudana a wannan lokacin ya rubuta bima huwa ka'inin ila al qiyama duk abin da zai kasance har zuwa ran tashi al-qiyama wannan alƙalamin tun ya riga ya rubuta shi haka dan uban yake faɗa mawa dan yace ya bunai ya ce wannan ɗanawa in mita walasta ala zalik in ka mutu baka kan wannan tafarki ɗin da khaltan nar wuta kai uba yake faɗa ɗa yake faɗa ma uba wannan ai shi ita ce ƙarshen gata wannan shi ne ƙarshen gata uba yake faɗa ma ɗa kenan ko nam uba yake faɗa ma ɗan shi sai ka rasa a cikin nata wanne ne mara lafiya eh <laughs> Allah kuwa ai mala rashin lafiyar aqida ita ce mafi muni rashin lafiya fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ita ke mutuwa in zuciya ta makance gani ido ba zai fa'ida ba kun gani wannan fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur sai ga wannan ah ai wannan kamar shine mai lafiya shi mai sauraron shine mara lafiya dan wallahi rashin lafiyar akida ba karamar rashin lafiya bace ita ce fa idza saluhat zuciya idza saluhat saluha al-jasad kullu wa idza fasadat fasadat al-jasad kullu ala hiya al-qalb wannan hadisi rawahu ahmad imam ahmad ya ruwaito shi kun ga wannan ya nuna mana cewa lallai yana daga cikin abin da ake wasici da shi na musamman al'amuran da ya shafi kaddara kun gano wannan ko ana wasici da shi iyaye suna ma ƴaƴayen su wasici da wannan sosai da sosai wa ana bi khuzamata an abihi qal قلت يا رسول الله أرأيت الرقى نسترقيها وداء نتداوي به وتقات نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا قال لا هي من قدر الله رواه أحمد وترمذي وحسنه سيكو وأن أبي خزامة أرويته دقى أبو خزامة أن أبيه دقى بابا قال يشي قلت يا رسول الله نتي يا مأيكين الله A ra'aita rukan nastarkiha ya ma'aikin Allah me ka ce ba mu hukuncin tofi da muke yi mana tofi da muke yi addu'a da muke yi muke karanta ayoyi na mu tofa ko mu karanta idan miciji ko wani abu addu'a da muke yi wada'un na tadawi bihi da magani da muke sanyawa a wurin ciwo magani da muke sha ko magani da muke sawa bandeji da sauransu magunguna ne da muke yi wa tuqatul nattaqiha da waɗansu al'amura da muke jin tsoron su muke kauce musu kana tafiya sai ka ga rami sai ka kauce eh kana tafiya sai ka ga an kafa kusa sai ka kauce hal taruddu min qadarin lahi shay'a sun waɗannan abubuwa suna mayar da abin da Allah ta'ala ya kaddara suna mayar da wani abu da Allah ta'ala ya kaddara eh kun gane tambayar shin magani da kake sha yana canza wani abin da Allah ta'ala ya kaddara kun gane wannan ita ce tambayar addu'o'i da kake yi suna mayar da wani abu da Allah ta'ala ya kaddara kauce kauce da kake in gagara ni yana mayar da wani abu da Allah ta'ala ya kaddara qala la masa maiwa hiya min qadarillah ai addu'ar da kake yi ita ma min qadarillah ce ita ma tana cikin Allah ta'ala ya kaddara abu kaza zai same ka kuma ya kaddara za ka yi addu'a abu kaza ya kauce ba shi kenan ba kullun min kadarin la kenan eh cutar min kadarin la neman maganin da kake yi min kadarin la ware karfa min kadarin la amma saboda tsabagin idahumanci da rashin sanin larabci sai ga mutum ya fassara bal ya dahu mabasuta tani ai ya dahu dinnan kudura tahu wai kudura Allah guda biyu Hmm? wanda yake a duk duniyar larabci lafazin ya dube taɓa ɗaukan ƙudura ba kuma sai da awar ya san ƙudura ya san larabci Allah ta'ala ya sauke wa na bi hurairah radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam al al qawiy khairun wa ahabbu ila allah min al mu'min al da'if wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uk واستعن بالله ولا تعجزن wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kaza kana kaza walakin qul qaddara Allah wa ma sha'a fa'al fa inna law taftahu amala shaytan rawahu muslim wa ana abi hurairah radiyallahu anhu an garba wani hadisi daga hafizin hafizai eh, hafizin kenan abu hurairata abdulrahman bin sakhar addausi wato da ya musulunta an riga an tafi ya musulunta a madina ba a maka ba an yi shekaru nawa kenan a maka goma sha uku a madina din a shekara ta biyar ko ta shida ya musulunta saura nawa kenan saura hudu ko biyar a ga an riga an tsere mishi nesa ba kusa ba haka na ka ba ne to yanzu ya za a yi biya wancan bashin sai ya soke komai kasuwanci noma komai ya haƙura shi ya tare wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka gama karatun safe yan kasuwa sun tafi an yi da shi shi kuma yana nan a lokacin da aka gama karatun da yamma sun dawo an yi da su kuma yana nan duk inda mazala yake yana nan kawai sai yanke kai shi wannan hukuncin ba kwa gani waɗanda suke musulunta kwanan nan sai ga kai ka daɗe babanka musulmi kakanka musulmi kowa naka musulmi sai ga kwanan nan yan watanni ya zai haddace qur'ani ya haddace bukhari ya haddace muslim dan yana ganin an riga an tsere mishi shi addinin zai yi ne akan dalili ba akan inna wajanna aba ana ba kai kuma kullun ka tsaya haka ka samu iyayenka suna yi sai zama ne ya musulunta kasa da shekara uku yana koro maka dalili kai kuma ka zo kana gaya mai iyaye da kakanni <laughs> billahi billahi da ka zo kana gaya iyayenka da shi kuma yana turo maka ayoyi da hadisai da maganganun magabata da duk wanda ya musulunta sai ga kawai ilimi yake bukata so yake komai in yi shi akan dalili ya watsa da duk al'ada shi dan ya san ba magujiyar al'ada ce kai kuma sai ka ɗebo al'adar sai ka ɗebo wannan tsakanin ka kai da shi an rasa waye tubabban eh shi dai kan tubabbe ne kuma cewa da wanda in musulunta tubabbe ai wani tubabbe ne wannan zai kai mutum ga fita daga musulunci kun gano wannan da ke ko muna fata Allah ya karɓi tuban shi to kai kuma fa kai da baka tuba ba Allah ya sauwake Abu Huraira kenan sai dai ma sadati ta hasada قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم duk wanda Allah ya mishi ni'ima sai ka ana mai hasada haka ne shi kuma abu hudera yan shi'a ne suke mai hasada su kuma su Allah ya jarabe su zuciyar ta sun makara take da fushi da tashi hankali da takaici na abu hurera sun rasa yadda za su yi da shi insha Allah ta'ala kuma ana can cikin aljanna su kuma suna nan zuciyar su makare da bakin ciki dan Allah ta'ala ya ce la yasu minkum man anfaqa min qabli al-fata'i wa qatala wa la yata'azamu darasa min alladhina anfaqu min ba'du wa wa kullan wa adallahu husna kowanne su Allah mai aljanna qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da aminta Allah su tabbata gare shi ya ce al mu'minul qawiyyu karfafaffen mummuni karfan mummuni karfi ta bangare ƙarfi na jiki ƙarfi na imani karfi na ilimi karfi na tunani ƙarfi na hankali ƙarfi na abin da yake amsa sunan ƙarfi don mu da zara an ce ƙarfi sai a ce ƙarfi na jiki ba ka iya tunanin akwai wani ƙarfin kuma ba ka tunanin ƙarfin kawo hujja ma ba ƙarfin ƙarfi ba ne eh ko ba ka yake ba ƙarfin tsayawa tsayin da ka ai fito na fito da mabarnata ai shi ma ba ƙaramin ai shi ba ƙarfi ne ba ƙarfin ƙarfi ba ko da mutum kuma ya zama ba mai ƙarfi ne na jiki ba kun gano wannan da kyau ko Allah ta'ala yana ce da Falut da suka ce an kuna lahu mulku alaina wa nahnu ahqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal qala inna Allah astafahu alaykum wa zadahu bas qatan bas qatan da me na karanta da sinu kenan ko bas qatan da me kenan da sadu wa zadu basatan fil ilmi wal jism na eh ba kowa ta zo ne a wannan yana cikin abin nan ne a shi yana cikin mai wannan wajihi biyun shine na suratul araf shine mai wajihi biyu ko sinin ko sadu na suratul araf ina yake abin nan wadhkuru idh ja'alakum khulafa min ba'di qawmin nuhin wa zadakum fil khalqi ba shi na suratul baqara din shine abin nan ya qabidu wa su ne ko da sadin ko da sinin المؤمن القوي shi ya fi. to الضعيفة ku lura khair khair idan aka ce wane ya fi wane ba shi ke nuna wane ɗin kuma ba wane ba ne eh haka ne ko ba ka ba ne da gwamnar shugaban ƙasa wa ya fi wani to kuma ya nuna gwamna ba wani abu bane to da kai da gwamna fa eh kullum idan aka ce abu kaza ya fi karka tsammanin wai shi wannan din kuma ba shi da komai an bashi huhun ma'ahu a'a ba haka bane al-mu'minu da'if yana da imani al-mu'minu qawi yana da imani sai dai wanne yafi al-qawi wa ghaliban ma khairun wa shar min qawlin akhayrun minhu wa ashar saboda shi lafazin khair ismu tafdil ne amma ba a kiran shi a ce akhyar sai dai a ce khair isa ibnu malik yake cewa shi lafazin khair da lafazin shar ba a cewa akhyar ba a cewa ashar ko ba a cewa asharru hatta suratul jinn wa anna la wani ba hamza ce istifhamiyya ba hamza ce hamza ce abin da tafdil ba ko nan المؤمن القوي خير wa وأحب إلى الله kuma ya fi soyuwa a wurin Allah abubuwa no kenan ga alkhairiyya ga almahabba ma'ana Allah ta'ala yana da sifa ta me kenan ta almahabba kun gane ku inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu almutatahhirin Allah ta'ala abinna almu'min alqawi yafi alkhairi kuma ya fi soyuwa a wurin Allah ta'ala min almu'min ad-da'if akan raunannan mummuni amma wa fi kullin khair kowannen su ɗaya yana da nashi alherin da alkawi da abda'if kowanne yana da me yana da nashi alherin amma wanne ne ifi alkawi ihris alama ka yi kwaɗayin ka bi abin da zai amfane ka wannan ba ƙarama ka'ida ba ce duk abin da zai amfane ka shi za ka yi ma kun gane wannan da kyau kar ka tsaya ka ɓata ma kanka lokaci akan abin da ba zai amfane ka ba la a duniya wala a lahira a duniyance da ka samu fira kawai ka yi da ka sha shayi ba sai ka tafi ba amma ga wurin mai shayi minti goma sha biyar kafin a zuba maka minti goma sha biyar kana sha minti goma sha biyar bayan ka gama sha minti nawa kenan arba'in da biyar ha ba Allah minti arba'in da biyar ai ka yi zufi da yawa ka gano wannan da ke ko ba baka komai ba ba a rubuta waɗansu al'amura da suka fito daga bakinka wanda yake ba na daidai ba ka kusa in dai zaka zaman dandali to ko lallai ko ba ki asara ba sai ka yi ta sallah ko dandali uban galallu ko ya bi ka yi asara ko bai ta komai ba yi ta sallah ai kuma mutumin da ya asara sallah ga ya yi asara Allah ta'ala ya sauwake duk abin da zai amfane ka duk abin da za ka yi ka duba akwai amfani a addinance akwai amfani a duniyanta to hakuri da shi kawai babu wasta'in billah nemi taimakon Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wasta'in billah nemi taimakon Allah wala ta'jaz wala ta'jazan wala ta'jazan kar ka gajiya kar kai kasa a guyu kar kai kasala ba a mummuni da kasala ka ba za ka iya kaza ina ai su ake komai za ka iya yi kawai sai abin da ka gwada ka ji lalle ba za ka iya ba wala ta'jazan kar ka gajiya wa in asabaka shay'un idan wani abu ya same ka fala kul kada ka ce law ni fa'altu kaza da a ce na aikata abu kaza kana kaza da abu kaza ya kasance da a ce ko ba haushe yake cewa da na sani kiyaye ce ko a baya take da a ce kaga lafazin da a ce din nan ina ma dai din nan to ji Allah tsira da minta Allah tabbata gare yake cewa walakin qul قدر الله wa ma فعل قدر الله haka Allah ya kaddara wa ma abinda Allah ya ga dama aikatawa haka zaka ce dan sai zaka zaki wa ma Allah haka qadarihi eh ka san mutum ya wani ce a wa ma qaddara Allah haka qadarihi a ga bidaji kenan yayi wani wurin ba kan ba tafarkin da yake ba ga abinda zai ce da aka ce allazi ne za a sabatun musibatun kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka ya ce inna kalu inna lillahi wa inna ilaihi cewa zai yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi kuma sai ce kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh <laughs> eh eh wani ne yake neman matsayi yake gara da wa rafa anahu makanan aliyah wa rafa'anahu makanan aliyya mun daga matsayinsa to shi kuma fa yanzu har yanzu bai addu'a ba tukunna ai wato karatu ba yin shi da jahilci addini ba yin shi da jahilci kaga idan aka ce ke magana ta minti biyu ta minti ɗaya akan ilimi yanzu jahilcin ka zai bayyana yanzu zai bayyana har ƙwara ma kai shuru da bakinka mali a a alhamdulillah yan wasu ce wani abu alhamdulillah alhamdulillah kawai ya fi soke a ya bada a an ce kaza yi da wani duk an ce kaza alhamdulillah in gwa ga mutum ya haya ku kuma kar ku matsa kar ku matsa kun gane haka za a zo a yi sallah a ce wane wuce ya ce a malam wuce ka ba mu sallah a wuce a malam wuce a ka wuce mana sallah ce fa yace ba zai yi ba sai kai ka wuce wallahi tallahi garba je ku tura sallah ku akan akan akan wani jirgi da ba zai istiwa'i akan judiyi ba to walakin kul ka ce kaddara Allah ma shi fa'al haka Allah ya kaddara abinda Allah ya gada ma shi yake ba shi kenan ba ka ce kaddara Allah ma shi fa'al ko kuma ka ce haka Allah ya kaddara abinda Allah ya gada ma shi yake kasancewa shi kenan ka kammala yanzu kayi iya abinda zai yake ba sai ake bada da nufanci ba ko da yarbanci ake bada da nufanci. Ɗagin ƙaddarar kaddara Allah wa ma a fa'al haka Allah ya kaddara kuma abin da Allah ya kaddara shi ke kasancewa in ka faɗi wannan kayi fa inna lau domin ga lau din nan ina ma dai taftahu amala shaytan tana buɗe kofan ayyukan shaytan ne shi kan aikin shaytan shine yanzu ya sanya maka mummunan zato ga Allah wallahi Allah yanzu shaytan sai ya sa maka mummunan zato ga Allah ya zama na irin maganar munafikai kenan ko lau a fa'una ma matu wa ma kutilu haka suka ce lau a fa'una lau a fa'una da sun bi mu ma matu ai da ba su mutu ba wa ma kutilu da ba a kashe su ba inda sun bi tsarinmu tsare-tsaren da muka kawo ai da ba su yi tafiyar da aka harbe su a kan hanya ba ko mota ta yi hatsari da su ba ko kaza ko kaza kaga in tafiya kenan suke ba su je yaki ba in kuma yaƙi suka je suka mutu ai da ba a kashe su ba in zuwa in ji munafakai saboda me saboda sun sanya lau lau a fa'una da sun bata tamu da sun daga ta tamu Allah ya sauwaki wa alaikum salam nan walaula laula lau akwai bambanci wancan laula wannan kuma lau eh laula daban lau daban eh haka yake wancan ɗaya harfin limtina ililu wujudi in ji malaman nahu ko ɗaya kuma harfin limtina yi hausa bil imtina lil jawab ko dai kuma hausa bil imtina lil wujud saboda haka rawahu muslim wani hadisi imam muslim ya rawaito shi kun ga kun ga laita abubuwa ne masu abin nan ina ma dai imam shatibi rahimahullah yana cewa wa kam walau walaitin turul qalba ansula yace kam da ka ganta din nan da lau da laita suna sanya ma zuciya tsatsa zuciya ta zama tana da tsatsa ina ma dai da a ce kai ina ma dai ka zo da wuri wadda kuma sai sai hankali fa kun ga lafuzan harkar akida tana da ƙarfi sosai da sosai kullum fata ake yi a gyaru lafuzan da ake amfani da su mutum ya dinga yin kokari ya ga yana kiyaye su kun gane wannan da ke ko irin waɗannan lafiza mutum ya dinga la'akari da su sosai da sosai domin abin da ake so shine mutum zuciya ta gyaru wa man yu'min billah yahdi qalbi duk wanda ya cikakken imani da Allah to zuciya shi fakan tashi ta gyaru duk wanda ya yi imani da Allah zuciya ta gyaru to ko idan zuciya ta gyaru gangan jiki ya gyaru kun gane wannan da ke ko gangan jiki ya gyaru duk gaba ɗayan jiki kenan ya gamu mana da sauran lokaci hmm? eh lau eh a kan ban ji cewar hausa sun cika amfani da ita ba amma dai lau da a ce laita ina ma dai ina ma dai mun gane wannan da ke ko akwai ina ma dai wanda kake roƙon Allah ta kai ina ma dai Allah ya mana mana kai ba kuma Allah ba a roƙon shi da ina ma dai yau ba <laughs> eh eh ina ma dai ruwan da zara kai yi su ko ina ma dai ruwan da rana kai yi su ta <laughs> mutum zai ke kan shi Allah ta'ala ya sauke wannan shine karatunmu na uku kenan a babul qadar babul imani bil qadar mun tattauna al'amura kamar ta'arifin al-qadar da ayoyi da suke magana akan al-qadar waɗannan ayoyi da malam ya kawo innal ladzina sabaqat lahum min al-husna ulaika anhum ba'dun wa kana amru llahi qadaran maqdura wallahu khalaqakum wa ma ta'malun inna kulli shay'in khalaqnahu bi qadar kadan ne daga cikin ayoyin yanzu kai kokari kafin mu kammala wannan daura din a ce ka sauke qur'ani ka lalubu ayoyin da ba waɗannan ba da suke magana akan kaddara kun gane wannan da ke ko sai kai tambaya a kansu shin suna babun kaddara ko ba sa babu kun gane maganar da waɗannan ba su kaɗai ba ne sannan da za mu shiga babu zikirin mala'ika sai kuma ka tattaro ayoyi da suke magana akan mala'iku eh? ayoyi da suke magana akan mala'iku fanajatul mala'ikatu fana dehul mala'ikatu eh wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab ko fil mihrab ka gane wannan da sauransu eh وجعل الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أو شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا anta استغفرك واتوب اليك كل kullum muna da maimaitawa waɗannan darussa da ake suna buƙatar nazari sosai da sosai inda kaga kwanaki ake yin su sun sha bambanci da darussan sati mako so ɗaya mako so ɗaya tunda ana yin su ne da yawa to ana buƙatar kuma a dinga nazarin su sosai da sosai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk